kun kamo rediyo biyu a cikin shirin na rana na yau laraba ta bawa ranar samu muhammad aminu ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma abin da za mu gabatar muku da farko dai za mu fara kun labaran duniya bayan nan sai mu ga muku shirin na mu koma noma sai kuma shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa amma kafin nan ga abdullahi salo ka kai dauke shirin nan na kokun san ai saurari lafiya kokun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau laraba goma ga watan janairun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 27 ga watan jima'a thani na shekara 1445 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 104 suka gabata rana irin ta yau goma ga watan janairun shekara ta 1920 majalisar kasashen duniya ta wannan lokaci da ake kira league of nations ta fara aikinta a birnin geneva na kasar switzerland an kafa majalisar ne bayan yakin duniya na daya manufofin kafa wannan majalisa dai sun hada da sulhuntawa da kuma warware matsaloli da ke tsakanin kasashe mambobi na majalisar a lokacin da ya kasashen afirka gaba daya da tarayyar soviet da ma amurka wadda ta taimaka wajen kafa wannan majalisa ba su a cikin majalisar sannan ma hatta kasashen ingila da faransa sun da nuna goyon baya na kafa wannan majalisa ne kawai amma ba su a cikinta a matsayin mambobi majalisar league of nations ta ci gaba da aikinta har zuwa bayan yakin duniya na biyu a lokacin da aka mai gurbinta da majalisar ɗinkin duniya a shekara ta 1946 da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 97 da suka gabata rana irin ta yau aka kafa cibiyar fasahar ayyukan fina-finai ta oscar wannan cibiyar dai tana da mambobi 400 waɗanda suka hada da 'yan wasan fina-finai da na silima da kuma wasu masu wasan kwaikwayo da kuma fina-finai na talabijin game da kwararru akan harkokin daukar hoto da kuma marubuta fina-finai da dai sauran bangarorin da suka shafi hakan a kowace shekara cibiyar tana bayar da kyaututtuka na musamman ga 'yan wasa waɗanda suka fi nuna kwazo a shekara a bangarori daban-daban waɗanda suka shafi harkar fina-finai hakanan kuma akan zaɓi fina-finai waɗanda suka taka rawa a wasu bangarori da alƙalan cibiyar da suke ganin cewa sun dace da kyautar ta oscar a wannan shekara cibiyar oscar ta fara watsa shirye-shiryenta a talabijin a cikin shekara ta 1953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 labarin duniya da farko ga kanunsu. yan gwagwarmaya a gaza sun sake kashe wani jami'in sojan mamaya a najeriya za a rage yawan tawagar shugaban kasa da sauran jami'an gwamnati don za su yi tafiya a demokuraɗiyar congo kotun tsarin mulki ta tabbatar da felix shikedi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin yan gwagwarmaya a gaza sun sake kashe wani jami'in sojan mamaya yau laraba sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun sanar da kashe wani jami'i mai mukamin sajan a ƙarƙashin rundunar soja ta 99 sanarwar ta ce an kashe shi ne dai a yayin fada a gaza a jiya talata a ƙarƙashin wannan sanarwar an kuma bayyana cewa da akwai wani soja na runduna mai lamba ta 7,220 da aka yi wa rauni mai hatsari a tsakiyar gaza a jiya talata yadda yanzu adadin sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila da aka kashe sun kai 520 kamar yadda majiyar kafin watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila suke ambatawa a jiya talata dai rundunar izuddin al-qassam ta hamas ta sanar da cewa ta yi wa wasu sojojin mamaya hudu kisan ɗauki ɗaiɗai a sansanin 'yan hijira na alburaj da ke tsakiyar gaza mayakan kungiyar hezbollah sun aike wa da said hassan nasrullah wasiƙa ta jinjina da yabo a jiya talata ne dai tashar turbin ɗan almanar ta watsa wata wasiƙa da mayakan hezbollah suka aike wa da said nasrullah tare da bayyana shi a matsayin wanda suke kwaikwayo wajen jarunta a filin daga wani sashi na wasiƙar ya kunshi yadda mayakan suka bayyana kansu a matsayin waɗanda suka sayar da rayukansu domin yin aikin allah a ƙarƙashin jagorancin said hassan nasarla kuma su amintattu ne wajen kare amanar rai shahidai wannan wasiƙar dai ta zo ne bayan gushewar watanni uku daga fara farmakin guguwar a ƙasa wacce mayakan na hezbollah suke cikin masu marawa gaza baya ta hanyar kai har-hare a kan cibiyoyin mamaya a gefe ɗaya a jiya talata aka yi jana'izar wani kwamanda daga cikin kwamandojin rundunar hezbollah da ya yi shahada sanadiyar harin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai wa motarsa a kudancin labanan To kuna tare da radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. A Najeriya za a rage yawan tawagar shugaban ƙasa da sauran jami'an gwamnati idan za su yi tafiya. Kakakin shugaban ƙasar a juri Ingilele da yake hira da manema labaru a fadar shugaban ƙasa ya bayyana cewa shugaba tinubu ya rage yawan jami'an da za su rufa masa baya a tafiye-tafiyensa zuwa kasashen waje da ma na mataimakin shugaban kasa da ministoci da sauran manyan ma'aikatan gwamnati bisa sabon tsarin da shugaban kasa ya bullo da shi ya umarci a rika amfani da jami'an tsaro na gida wajen ba shi kariya a duk inda ya yi tafiya a faɗin jihohin ƙasar. kasar maimakon a rika tafiya da adadi mai yawa na jami'an tsaro da suke abuja kuma matakin zai aiki a kan mataimakin shugaban kasa kashim shatima da kuma matar shugaban kasa remi tinubu haka zalika ya kara da cewa duk lokacin da za a yi tafiyar aiki zuwa kasashen waje ministan zai tafi da mutane hudu ne kawai a matsayin rakiya daga cikin ma'aikatansa wannan yana zuwa ne dai bayan sukar da wasu 'yan najeriya suka yi game da gagarumar tawagar da shugaban ƙasa ya tafi da ita zuwa taron sauyin muhalli da aka yi a birnin dubai na haɗaɗɗiyar daular larabawa a demokuraɗiyyar congo kotun tsarin mulki ta tabbatar da felix tshisekedi a matsayin wanda ya lashe zaɓe. a jiya talata ne dai kotun tsarin mulkin kasar ta demokuraɗiyar congo ta tabbatar da ingancin sakamakon zaben da aka sanar wanda ya baiwa shugaban falis shekedi nasara a zaben shugaban kasa da aka yi a watan disambar da ya gabata wannan hukunci na kotun tsarin mulkin ya zo ne bayan da jam'iyyun siyasa ƙasar su tara suka nuna ƙin amincewarsu da yadda zaben ya gudana da kuma yin kira da a yi watsi da sakamakonsa su ma kungiyoyin addini na kasar sun shiga cikin sahun masu yin kira da aka fa kwamitin bincike mai zaman kansa wanda zai bincika sakamakon zaben kafin a amince da shi sakamakon zaben ya bayyana tashikedi da cewa shine lashe kaso 73.47 cikin ɗari na zaben da aka yi kuma za a rantsar da shi a karshen watan nan na janairu to karshen labarin duniyar kenan. labaran duniya kenan kuka saurara tare da mustapha adam yanzu kuma sai shirinmu na gaba to shirin nan na mu koma noma ai saurari lafiya mu koma noma masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar wata shirin mu koma noma shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu nufi tsakanin jihar nasarawa da filato ne domin yin nazari a kan halayyar da makiyaya suke ciki da kuma ganin sauyin da aka samu a jihar benue za kuwa mu tattauna ne da malam ibrahim iro madaki wanda shine shugaban kwamitin watsa labaru na kungiyar mai allah kautar hore da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana To a shekarun baya a ƙarƙashin gwamnatin Samuel Atom na jihar Benue, rashin jituwa tsakanin makiyaya da gwamnatin tasa ya yi tsanani sosai. A rika samun kaiwa makiyaya hare-hare da kashe musu dabbobi da sunan sun karya dokokin hana kiwo da aka yi a wannan jihar. To sai dai da alama bayan sauyin gwamnatin da aka yi a yanzu a ƙarƙashin sabon gwamna, Rabaran Aliya, an samu sauƙi. malam ibrahim iroma duke wanda shine shugaban kwamitin watsa labaru na kungiyar meta allah kautar hore ya yi mana bitar abin da ya faru kamar haka to da farko dai sunana ibrahim iroma dake kuma shugaban kwamiti na media team na meta allah kautar hore to dangane da tambayar ka ta farko wannan haka ne kuma wannan lamari ya fi faruwa a jihar benue inda gwamnatin da ta gabata ta rinka tsangwaman fulani makiyaya da sanya dokokin da suka cizguna wa al'ummar fulani makiyaya to amma alhamdulillah bayan zuwa sabuwar gwamnati wato na gwamna Aliyus, gaskiya a hali yanzu ana samun fahimta tsakanin gwamnati da makiyaya da kuma al'ummomi manoma a cikin jihar benue idan mun lura cewa daga gwamnatin nan sabuwar gwamnati ta fara ta hau karagar mulki hakikanin gaskiya a hali yanzu ana samun fahimtar juna sosai tsakanin manoma da makiyaya da kuma gwamnati yayin da ake taruka nan da can domin ƙara fahimtar juna da kuma jaddada hanyoyin da za a bi wajen samar da dawwamammen zaman lafiya da kau da ɓata gari a dukkanin ɓangarorin biyu. har ila yau malam ibrahim ya ci gaba da yi mana bayani dangane da rikice-rikice ko kuma hare-haren da aka rika kai wa makiyaya kamar haka eh, lallai haka ne a farko-farkon shekarar da ta gabata an samu kai wani mummunan farmaki a kan makiyaya a cikin jihar nasarawa to sai dai malam miji wannan ba shi ne karon farko ba da sojojin najeriya suke kai iri waɗannan hare-hare a kan makiyaya musamman ma a cikin jihar nasarawa a bar ma wancan wanda ya gabata a cikin waccan tsohuwar gwamnati mu duba daga lokacin da shi gwamna samuel otom tsohon gwamnan jihar benue ya sanya dokar haramta kiwo a cikin jihar a cikin shekara ta 2021 an kai munanan hare-hare a cikin wata guda a ƙananan hukumomin hukumomin kiyana da doma wanda akalla ya kashe rayukan mutane fiye da hamsin sannan da kace ɗaruruwan canu sannan a cikin dai wannan shekaran an kai wani hari a cikin jihar taraba ta wajen iyakan benue da taraba inda akalla aka kace shanun makiyaya fiye da ɗari shida da kuma wasu makiyaya da dama sannan a wannan shekaran da muka yi ban kwana da ita wato a ƙarshen shekara ta biyu an kai wasu hare-hare sau biyu a ƙananan hukumomin kiyana da kuma awai inda aka kace wasu makiyaya kimanin biyar da jikkata wasu da kuma raunata shanu kuma dukkanin waɗannan hare-haren sojojin najeriya ne suke kai su kaga ire-iren waɗannan saboda ɗaiɗaiku ne kuma ko don fulani su ba su da wata ƙaƙƙarfan murya da za su yi kuka domin kowa ya je su ci sa kafafen yaɗa labarai na ciki da wajen najeriya ba su mai da hankali a kai ba ba ma wanda ya san da waɗannan hare-hare to wani masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda shirin muna da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Gabanin mi ban kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet wwwtv 1ng slash radio wwwtv 1ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum dum sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa kamar yadda aka saba kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barkanmu da raka da kuma saka mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa a yau shirin namu ya gace muku rida igbali ne wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran domin jin irin tsabarta mana a cikin shirin namu از شور و شادی و لبخند و همی پر از سادگی ها شده کوچمون همه شاد و خورم سمیمی و با هم بیا که یه روزم شده روزگار الهی که شادی فقط باشه همدم برای تو با ما در این نوبهار بهار اومده آی بهار اومده دوباره دلا بی قرار اومده بهار اومده آی بهار اومده دوباره دلا قرار اومده پر از خاطراتی که عمری باهاته نگاه کن ببین دست پر مهر بارون که جون میده به شاخه گل تو گلدون همه شاد و خورم سمیمی و با هم بیا که یه روزم شده روزگار الهی که شادی فقط باشه همدم برای تو و ما در این نوبهار پس از اون همه خستگی ها به شکرانه این بهاران زیبا به مهمانی خانه من بیا تو این گل این بهار دوباره تمنای جستاز دنیا نداره کسی از همیشه پر از انتظار بهار اومده آی بهار اومده دوباره دلا بی قرار اومده بهار اومده آی بهار اومده دوباره دلا بی قرار اومده بهار اومده آی بهار اومده دوباره دلا بی قرار اومده بهار اومده قرار اومده ai saurari lafiya to an gaishe ka da Iqbali a cikin wannan waka da ka tanadar mana da fatan masu sun amfana kuma ta kayatar da su zan jalin zamun shirin a nan sai a tafiya wani shirin domin jin mu ɗauke da ta daban a kafin nan a madadin wanda suka tallafa shi ne kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai kada a manta za a iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafin na yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. هنوزم خیال تو همه پس از آن شب تلخ بی انتها هوایی دستای گرم تو در این ساعت شبهای پر ماجرا هنوزم کنار قدمهای تو به رویای فردا سفر میکنم به امید لبخند پر مهر توست که امروزم و ساده سار میکنم من از خود گذشتم رسیدم به تو چطور از تو با عشق تو بگذرم کنارم بمون بشین و ببین که تنها تو رو تا کجا میبرم من از خود گذشتم رسیدم به تو چطور از تو با عشق تو بگذرم کنارم بمون و بشین و ببین که تنها تو رو تا کجا میبرم نگاه کن ببین حال و روزای من پریشون شده مثل گیسوی تو منو از شبای پر از غم بگیر ببین عاشقم عاشق روی تو بزار کول بار غم و خستگی duka duka iya abin da suka nan a cikin shirin gan lokacin a mu a tarbe mu a wani sabon shirin da mun ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala musamman mustapha shi na katunan labaran duniya ni ma dugun shirin ke muku fatan alkhairi muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo su wwwtostv 1ng a huta lafiya.